gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rayuwarmu kashi na takwas cikin idanuwa ta kalli ummin ta ta ce za ki masa magana zai dinga hira da mu kamanda insha Allahu Sajda ta yi murmushi. Na tafi in kwanta to ummi. Ya zulfa ke min wata tatsuniya mai daɗi. Aisha ta ɗanyi dariya. To maza ki je. Kar ku manta da addu'a dai. Sajda ta fita da gudu tana barin ɗakin. Aisha ta limshe idanuwanta da suka yi mata nauyi ta miƙe ta nufi ɗakin baccinsu. Kamar kullum a kwanakin nan, kwance yake can ƙarshen gado ya ba ta baya. Ta san idan sabi ba bacci yake ba. Ta shiga ban ɗaki ta watsa ruwa. Ta fito ta sa rigar baccinta ta hau gadon ta zauna a gefensa. Murya ta babu ƙwari ta ce, abin sajida ya yi shiru ya kyale ta. Na san fa ba bacci kake ba. Muryarta cike da alamun takura ya ce mata, menene kuma? Hm, ka yi haƙuri idan na takura ka, don Allah alfarma nake nema a wajen ka. Juyowa ya kalle ta, saboda Allah ba za ki iya bari sai da safe ba, za ki dame ni a cikin daren nan? Tana jin yadda hawa yake son zubo mata, amma sai ta tare su. Da safe in mun zo karyawa ba tsayawa kake yi ba, yaushe zan samu lokacinka? ya sake tamke fuska ya ce ina jinki menene ta daga ido ta kalle shi tana neman awal din da ta aura awal din da ko da yaushe fuskarsa take dauke da fara'a idan dai yana cikin gidansa wannan wanda yake mata magana da taushin murya mai kaunata da girmamawa ba wannan awal din da ke nuna kusancinsa da ita yana takura masa ba kasa hakuri ta ta ce da shi me maka dan Allah abban sajja idan na maka wani laifin da kake hora ni ta wannan hanya ka yafe min ka yi haƙuri ka kuma gaya min ko dan na kiyaye nan gaba wallahi na hukuntu ta karasa magana hawa yana zubo mata kina da matsala wallahi ya faɗa yana juya mata baya da mamaki take kallon shi tsakin da ya mata ya fi komai bata mamaki ya kuma bata mata rai tunda suke wannan cin fuska bai taba shiga tsakaninsu ba yau ita ce ta magana awul yake mata tsaki ta sa hannu ta goge siraran hawayen da suka zubo mata bata gaji ba ta sake cewa da shi ka yi haƙuri idan ni na maka wani laifin da ban sani ba kake hukunta ni bai kamata ya shafi yaranka ba suna kibarka sosai gaba ɗaya gidan nan ba shi da walwala don allah ko ba za ka yi hira da ni ba ka ci gaba da mu'amala da su kamar yadda kake yi da ba na son dangantaka ku ta samu rauni musamman su sajida da ba hankalin kirki ne da su ba tana gama magana ta zame jikinta ta kwanta kamar yadda ta zata haka ya banza da ita ba tare da ya amsa mata ba ta saki wani irin kuka mara sauti tana jin gabaki ɗaya duniya ta mata kunci in dai haka ƙarin aure yake to dole mata su dinga jin tsoron shi irin wannan wulakancin tun kamun ta shigo gidan kenan tana jin tsoron shigowar ta gidan dan ta san abin da yafi wannan shine abin da zai faru da su a cikin gidan ko ma wace ce wannan da za ta ganta da ta roƙe ta ta ji tsoron Allah kar ta kai awal ga halaka a haka bacci ya dauke ta cike da kunci da dacin zuciya ya san akwai abin da ya kamata a ce yana ji game da Aisha banda rashin son ganinta da kuma jinta a kusa da shi akwai gaskiya a tattare da maganganunta amma sun ki tasiri a cikin zuciyarsa hasali ma ya kagu ne gari ya waye dan safiyar litinin din za a daura mishi aure da hajiya biba washe garin da ya faɗawa wa Aisha ya gaya wa yaya Ibrahim fatan alkhairi ya mushi a nan suka tsaye da ranar da za a ɗaura auren tun da ba budurwa ba ce tambaya uku kawai ya yi mushi cewa hajiya biban yar mutunci ce su waye iyayenta ya ce masa sun rasu kamar yadda ta faɗa masa lokacin da ya tambaye ta za su karɓa aurenta ne a hannun kawunta sai kuma ya tambaye shi ko ya faɗa wa aisha ya ce ta sani sun kuma yi da ita a gidanta za ta tada ya dinga zuwa can da wannan sake-saken bacci ya ɗauke shi kayan da suka gama karyawa ita da awal ta kwashe ta kai kicin a ranta take tunanin idan huzai ta zo yau za ta sa ta nemo mata yar aiki don wahala wanke-wanken nan ya so mai isarta. ba ta damuwa da girki inda awwal ne zai ci kowace wahala ce za ta iya masa da yake kwanukan ba yawa ne da su ba nan da nan ta ɗaure ta dawo falo tana zama ta ji sallamar huzai yar duniya yanzu da nake zancen ki a zuciyata huzai ta so ciki ta samu waje ta zauna amaryar awal na ga har wani haske kike ƙarawa hajiya bi ba ta yi dariya sosai ba na son iskanci to ya zancen mu kin san fa an jima ne kin dai samu wa'anda za su min wakilcin ko zai ta harare ta me kika mayar da ni wai ai an gama tun jiya dama su harka su ce so ba za mu samu wata matsala ba biba ba kowa bace a garin kaduna in baki a kusa da ni aminiya zai ta yi murmushi ni fa mamaki nake wai ke ce zaki aure yau abin dariya gaskiya kin ci amana bariki biba biba ta kai hannu suka tafa haɗi da shewa tana faɗin ha aminiya kin san ni da bariki akwai amana ko zai ta sauke murya tana faɗin kina nufin babu abin da za a fasa kenan biba ta juya idanuwanta da ke nuni da faɗin ke da kika san komai ko zai ta wata iri ya shewa tana tafa hannaye shegiya aminiya ba ki da kyau wallahi gabaki ɗayansu suka yi dariya shi yasa na ce a gida na zan tare dan ina ni ina zama a wannan gidan nashi a ɗaki ɗaya ko zai ta zaro mata idanuwa amma ban san ke banza ba ce sai yau ba ki gama kama shi a hannunki bane zaki wani tare a gidanki kin manta matsayin matar shi a wajen shi da bakin kika ce min yana mugun santa kuma alamu kawai kika gani ke kin san ba dan aikin malam ba ko kallon arziki baki ishe shi ba jikin bibe ya sanyi duk wani doki da take ji sai ya dishe da damuwa ta dube ta tana faɗin to yanzu ya kike so in yi ni fa na ce wa malam inda hali ya raba shi da tsinanniyan matan nan ya zama daga ni sai shi kawai ku zai ta gyara zamanta tana faɗin to yau ki ce masa kina son tarewa a gidan shi ki sa ido ki ga yadda kusancin shi da iyalinsa yake ta haka ne kawai zaki iya samun damar tsige ta daga gidan in ma wani turare ne ko magani zai fi miki saurin barbadawa idan kina tare da su ki shirya ma mu je wajen malam mu jiya ake ciki hajiya bi bata jinjina kai tana tunanin yadda aka yi wannan tunanin bai zo mata ba bata san matar awwal din nan ba amma kishin da take ji akan ta ba zai misalta ba ba tare da ta ce komai ba ta miƙe ta shiga ɗaki sannan ta shiryo ta ɗibi kuɗi ta ɗauko mukullin mota ta fito falo daga nan suka fice ita da huzai zuwa gidan malam aiki yana tafiya yadda ake so kenan malam ya tambaya yana wata dariya sosai ma malam yanzu ma so nake yan uwansa su shigo hannuna kamar yadda shi ma ya shigo har da matansa ma kowa shi nake so ya karbe ni ta karasa magana tana kallon huzai da ta karbe zancen da faɗin kar su ga laifinta ko da shi awal din ne da kanshi zai faɗa musu malam sannan wannan matar tashi dan falankin yashin da ke gefe malam ya ɗauko ya zana ƙasa ya goge kusan sau biyar sannan ya ajiye ya kalle su gaskiyar magana yan uwan shi za su zo hannunki yadda kike so kwalli zan baki da zaki shafa da kun haɗa ido shi kenan amma matar shi tun jiya nake bincike akan ta na kasa ganin komai yanzu din nan ma haka abin yake kallon kallo aka shiga yi tsakanin hajiya biba da huzai kafin huzai ta dubi malam ta ce to yanzu malam ya za a yi malam ya nisa da faɗin sai dai ta bangaren awal din amma na ta bangaren babu abin da zai yi tasiri in dai har bana ganin komai zan baki laya ki sa a karkashin filan da zai dinga kwanciya sannan zan haɗa miki da turaren da zaki dinga shafa masa a fuska zaki bani labari ya karasa magana yana wata yar dariya kasa-kasa. ga baki ɗayansu suka yi murmushi suka karɓi magungunan da ya lissafa musu sannan suka yi sallama da shi suka tafi gida ta fada soke huze sannan ta wuce nata kayan da ta shigo da su kawai ta kai ɗaki sannan ta shiga kicin don ta san awal zai dawo cin abincin rana a wajenta tana aiki tana murmushi don wani nishaɗi take ji mara misaltuwa nan da karfe hudu za ta kira awal da nata daren yau nasu ne su kaɗai zaune take inda ta yi sallar la'asa tana karatun alkur'ani ta ji karan mashin ɗin awal ta yi mamakin dawashi a wannan lokacin sai da ta kai aya sannan ta rufe ta mayar da alkur'ani inda take ajiye shi da hijab ɗinta a jikinta ta fito zuwa falo inda yake ta kwala mata kira da sauri ta ƙarasa tsakar gidan tana faɗin sannu da zuwa maimakon ya amsa ta sai cewa ya da ita ina dawud da mamaki ta ce ya tafi lafiya dai ko aban sajida kallon ta yayi an ɗaura min aure karfe huɗun nan ɗakin shi ya fi na tayyab girma ina so ya kwashe kayan shi ne su haɗe a waje ɗaya a ɗakin za ta tare Aisha ta mishi idanuwanta wani irin azababban kishin awal da fargaba suka ziyarce ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take karantawa a zuciyarta. Magana fa nake kina ji na kin yi shiru. Ta bude idanuwanta akan fuskar shi. Murya a dishe ta ce da shi. Ka san Dawud tunda aka yaye shi baya iya bacci da motsin wani a kusa da shi. Ba zai iya hada ɗaki da kowa ba. Ka yi hakuri ku yi amfani da ɗakin su shida tunda ya fi nasu girma. In ya so su sai su dawo nawa dakin su zauna. Ka faɗa ya ɗan ɗaga mata alamar matsalar kici sannan ya ce da ita. duk yadda kika gani ina son ɗakin MT daga nan zuwa jibi bai jira amsa ta ba ya juya idanuwanta kafa akan shi har hau mashin ɗinsa ya ja ya fita daga gidan a nan inda take tsaye ta durƙushe tana haɗe kanta da jikinta ta saki wani irin gunjin kuka duk wani abu da ta dinga haɗiya take a amayar da shi a yau cikin sati uku duniyarta ta birkice kuka take ba tare da wanda zai lallashe ta ba bata ji sallama Dawud ba sai hannun shi ta ji akan kafaɗarta ummi a rana kike menene me aka yi miki dagowa ta ta kalli dan nata za ta mayar da kanta yasa hannuwan shi kan kafadar ta ya rike ta ummi ki faɗa min menene ta kasa magana saboda ɗacin da zuciyarta take mata hawaye kawai ke zuban mata wani na bin wani sai sauki jiya zuciya take yi da sauri ta kamo hannuwan shi ta haɗe da fuskarta comfort take nema ko yaya yake ba ta da inda za ta juya ta yi ta sai ga 'ya'yanta Dawud ya miƙe ya ɗago sa ya ja ta zuwa falo akan kafe ta zaunar da ita sannan ya fita zuwa kicin ruwa ya ɗebo a kofi ya koma ya zauna a kusa da ita ummi ga ruwa ta karɓa ta shanye duka ta ajiye kofin tana mai da numfashi cikin taushin murya dawud ya ce da ita ummi ki faɗa min menene yanayin da ta ji a murya shi yasa ta sa gefen hijabinta ta goge fuskarta murya ta a saboda kukan da take yi ta ce ban san me yasa abin yake damuna ba ba abin daga hankali ba ne ku ya ƙara aure za ta tare jibi what abba ya yi aure ba na ganewa ummi duk an tsaye tambayar sai dai zaka fahimci tashin hankali a cikin muryar shi murmushin takaici ta hawa yana zubo mata ta ce aure dawud jibi za ta tare ya kai mintuna biyar yana tona magana da tunanin abin da hakan yake nufi rayuwarmu za ta canza da auren nan ummi na sani na sani sosai dawud ta riga ta canza tun sati uku da suka wuce ya yi shuru can ya ɗago ya dubi sa ya ce kar ki sa damuwa a ranki kar ki bari halayya abba ta dame ki kwanciyar hankalinki da lafiyarki na da muhimmanci a wajenki kar ki sa mana su a haɗari ummi mun rasa abba muna ta girgiza masa kai tare da katse shi da faɗin in ya ce maka kun rasa abban ku dan ya kara aure baya nufin kun rasa shi tsaye danuwan shi ya buɗe su muna ganin sa ne kawai ummi yau sati nawa kenan raban da ya zama abban mu yaushe rabon da ya magana da mu yaushe rabon da ya mana abin da zamu san yana cikin rayuwar mu ba ma sanin fitar shi ko sallah ya daina tashin mu da asuba ummi baya hira da mu baya jin damuwar mu ya daina damuwa da mu in ba mu rasa shi ba me muka yi yanayin da ya karasa magana da shi ne karya mata zuciya muryata tana rawa ta ce Allah yana tare da mu Dawud in ba mu saki addu'a ba ba za mu rasa karfin zuciyar mu ba insha Allahu Allah zai ba mu damar cinye wannan jarabawar Allah ya sauya mana kaddarar nan da abin da ya fi alkhairi a sanye ya amsa da amin yana dorawa da faɗin to ki daina kukan nan ummi ba na so da diddigon hawayenki da ke fita yana goge min abba daga cikin zuciyata ne ta ware idanuwanta akan Dawud babu wasa ko da na sani a cikin maganarsa a hankali take karanta yadda matsayin shi ya fi mata na kowa a duniya ta sa hannu ta goge fuskarta sosai duk da wannan jarabawar da take ciki da yadda duniya ta birkice mata tsakaninta da mijinta in ta duba sai ta ga kyautar da Allah ya mata tana da yara har hudu ga Dawud a gabanta da zai iya yin komai da bai saba wa addini ba dan ganin farin cikinta ko da Allah ya kwace mata farin ciki ta bangaren mijinta dan ya jarabce ta sai ya bude mata wata kofar samun nutsuwa ta bangaren 'ya'yanta dan ta samu karfin cinye jarabawarta da ya murmushin da ya kai har zuciyarta tana yi wa Allah godiya godiya kyautar 'ya'yan da Allah ya mata da kuma godiya fahimtar da ta yi ba duka farin ciki Allah ya ɗauke mata ba Dawud take kallo da wani murmushin nutsuwa akan fuskarta abin da ta kwana biyu ba ta yi ba yawwa ummi ko kefa wallahi hakkin ƙara kyau ummi ta sake yin dariya Allah ya albarkanci rayuwarka da ta 'yan uwanka Dawud Allah ya haɗa min kanku kada Allah ya bari cutar mai cutarwa ta tasiri a kanku. Amin ya rab, Allah ya kare mana ke ummi. ya baki shekaru masu yawa tare da mu cikin ƙoshin lafiya. Ta amsa Addu'a da Amin tana cewa, yamma na yi, ban san me zan dafa mana ba. Ummi ai mana sakwara kawai. Ta miƙe tana faɗin, to ta so ka yi mana cifane. Ba musu ya miƙe. Ya jira ta ta shiga ɗaki ta ɗauko masa kuɗin tana faɗa mishi abin da zai siyo mata. Karɓa ya tafi, ita kuma tana sauki ajiyar zuciya. Allah ka bani ƙarfin zuciyar jure wannan jarabawar taka. Ta san yanzu 'ya'yanta suka fi buƙatar kulawa ta fiye da ko da yaushe. saboda sun riga sun rasa mahaifinsa a yanzu ita kaɗai ta rage musu tsakar gida ta fita tana ci gaba da hidimarta tana kuma yi wa kanta alkawarin kin sake barin damuwa awal da kishinsa su damu zuciyarta tunda ta sauke awal a kasuwa take dariya kan hanyarta ta dawowa gida har ta iso gida a daren jiya ta tabbatar ba za ta iya rabuwa da awal ba soyayyarsa wani abu ce mai tsayawa a rai ta dare ɗaya kawai ta samu amma tunanin rasa ta ba ƙaramin fargaba ya sa ta a ciki ba gara komai nata ya ƙare amma awal ya riga ya zama nata za ta kuma ɗaura ɗamarar yaƙi da duk wata barazana da za ta kawo rabuwarsu za kuma ta fara da matashi. shi tana ta kaɗai sa zuciyarta wani irin raɗaɗi kishi na taso mata alƙawari ta yi wa kanta daga yau har ranar da za ta yi nasarar korarta daga gidan awal ba za ta sake bari ta samu wata kulawarsa ba lokacin da aka zo jera kayan ɗakin biba ba kowa a gidan hakan kuma ba ƙaramin yi wa aisha daɗi yi ba duk da kasancewa ba wani abu suka zo da shi mai yawa ba kafin ne suka saka a ɗakin sai katifa da kayan kallo sannan labule Sanda suka shigo ta amsa sallamar su ta gaishe su, amma ba su amsa ta ba. Yanayin kallon da suka yi mata nesa ta koma ɗaki ta zamanta. Ta yi niyyar kai musu ko da ruwa ne, amma gudun wulakanci ya sa ta kyale. Har suka yi suka gama tana ji suka kulle ɗakin suka yi tafiyar su. Bata fito ba sai da yaranta suka dawo daga Islamiyya. Zulfa ta cire hijabinta tana faɗin. Ummi wa ya kulle mana mu da kwaɗo. Ba na ce muku yanzu ba ɗakin ku ba ne? ku ya ƙaro muku wata ummin, ita za ta dawo nan yau, ko kun manta. Dan ɓata rai ta yi, bata ce komai ba ta samu waje ta zauna sajda ta karbe zancen da faɗin ummi mu ba ma son a kawo mana wata ko ya zulfa zulfa ta ɗaga mata kai dama tana gudun faɗan ummi ne shi yasa bata faɗi hakan ba amma haranta ta son a kawo musu wata kuma ma a rasa inda za ta zauna sai ɗakin su kallon su Aisha ta yi ba su kaɗai ne ba sa son zuwanta cikin gidan ba dan ba za ta munafunci kanta ba ita kanta ba ta so ko da wasa ba ta ƙauna auren nan inda a ce za a ba ta zaɓi to za ta guje wa kishiya duk alkhairin da ke cikin aurenta kuwa don irin kishin da take ji yanzu Allah kaɗai ya san yawan shi ba ta da amsa da za ta ba sarja da ke kallanta da haka ta ce da su ku wuce ku cire uniform ɗinku ko kuma ninke ku sa su a cikin jaka zulfa ta miƙe dama sarja da bata zauna ba da haka ta bi bayanta ita kuma ta sauke ajiyar zuciya ana ida da sallar isha'i dawud da tayyab suka shigo da sallama suka gaida ummi daga nan suka zauna a ƙasa suka ci gaba da hirarsu wallahi ji nake da mani ne zan fara wa egg next month na gaji da sa uniform Dawud ya yi dariya yaro da sauranka shekara biyu nan gaba Ummi da ke zaune ta ce in Allah ya kai mu Dawud sai ku yi ta faɗan abu kamar ku kuke da iko da shi a hannunku Dawud ya yi murmushi in Allah ya kai mu Tayyab ya buɗe baki zai yi magana suka ji sallamar mata Ummi ta miƙe ta fita tana amsawa mata ne su biyu yanayin shiga ɗaya ya sa cikinta ta wani irin ƙullewa. gaskiyar da take ta ƙoƙarin sharewa ce tun ɗazu ta bayyana a gabanta ta san ya kamata ko da sane da zuwa ta musu amma zafin kishin da ke cin ta ya hana ta saki labulan haɗi da yin baya ta yo cikin ɗaki ummi su waye tayyab ya tambaya matar abban ku ce aka kawo ta ba shi amsa cikin muryar da bata gama tantancewa ko ta taba ce. babu wanda ya sake yin magana a cikin su kowa da abin da yake sakawa a zuciyar shi ta cikin labulan da idan Dawud ke kafa akai ya ga kamar motsin mutum ya nitsar da hankalin shi ya ga da gaske mutum ne a kofar sa a durkushe. ya miƙe da hanzari ba tare da ya tsaya jin kiran da ummi take masa ba tana tambayar sa ina za shi ya karasa bakin kofa ya daga labulan idanuwansa ya sauke akan kusa da ke tsuguna a kofa tana barbada masa magani a kofar ɗaki me kike zuba mana me ma ya kawo ki kofar ɗakin mu ta dago kai da alamun tsoro na inda kiku a ta kafin ta nutsu wani kallon banza wa Dawud sai na ji makara fitsararre gaba ɗaya yanayin matar bai masa ba daga kan fuskarta da ta ji bilicin har zuwa ta baƙaƙe zubin karuwai sak Ummi ya ji a bayan shi ta zuro kai tana faɗin. Dawud me ke faruwa? Ta kalli Huzai. Ta gane ta tsaf. Hada ita a wanda suka zo jere suka yi mata kallon banza. Idanuwan Dawud akan Huzai ya ce da Ummi, wani abu take zuba mana a kofar ɗaki. Ummi ta kalle ta sosai. Kishinta bai kai ta tsaya tana musayar Yahu da matar da bata ma san matsayinta a wajen kishiyarta ba. Ita kanta kishiyar bata kai ta musayar Yahu da ita ba. Dan Aisha mace ce da bata son raini ko kaɗan. A duk inda take tana riƙe girmanta. Ta kamo hannun Dawud ta janyo shi tana gyara labule. baki ya bude zai yi gadama ummi ta masa alamu da hannu akan ya shiru kai ya ce komai ta janyo shi ta zaunar da shi inda ya tashi ummi wani abu fa take zuba mana a kofar daki wallahi na ganta sanda na fita ummi ta sauke numfashi bata san canzawar awwala da asiri a ciki ba sai yau ta sake tsorata ba kaɗan ba sai dai tana dannewa ne dan bata so koda Dawud ya gano tsoron da take ji babu abin da zai faru insha Allahu duk wanda zai fita daga ɗakin nan yayi addu'a sosai kuma ku sake rike addu'a fiye da komai kaga ba na son tashin hankali a daren nan idan hira za ku yi ku zauna abinku in ba za ku yi ba kowa ya wuce ɗakin shi ku yi addu'a ku kwanta Dawud ya fara miƙewa ya tsaya a bakin kofa yana addu'a ya fice ransa a ɓace yake sosai don ko sai da safe bai samu ya ce musu ba sannan ta yabe wasu ummi sai da safe shi ma ya fice sajda ta ce ummi bari in cewa yaye sai da safe in dawo ummi ta girgiza mata kai ki kyale shi kawai ku tashi mu je in muku shimfiɗa ku ma ku kwanta kun ga goben Allah ya kai mu akwai makaranta ko ɗayan su suka miƙe. Tana gama musu shimfiɗa ta tsaya sai da suka yi addu'a suka shafa a jikin su Sannan ita ma ta sake musu ta fito ta zauna a falo. Masu saurare, za mu sa aya a nan. Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Da fatan mun sha ruwa lafiya. Sai an jima.